Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. abin da ya faru shi ne. akwai wani yayan mahaifinmu ya hatsari sai ya samu matsala to wani tudu wani gangare dai ya kasance baya iya yin bacci to da baya iya yin bacci akwai wani wanda shi ma yana daga cikin yan uwa yake ganin akwai kamar agajin da ya kamata a ce an ba shi wanda likitoci ba su ba shi ba to shi ne je siyo allura wanda yake tunanin in ya yi masa za ta iya sa shi bacci sai ya masa wannan allurar wanda daga bisani ta bacci yana ga tsawon kwana biyu ne ko uku yana bacci bai tashi ba da ya tashi kuma sai ya tashi baya gani har rasuwar tasa baya gani. Likitocin bogi na ƙara yawa a Najeriya kamar yadda kuka ji a cikin ɗan bayanin da muka buɗe shirin da shi. A halin yanzu dai cikin mutane da dama ya ɗori ruwa saboda fargabar irin likitan da za su iya faɗawa a hannunsa a garin neman lafiya. Shirin ya dubi yadda mutane ke yi wa aikin likita hawan ƙawara suke hallaka jama'a a Najeriya. Kuma da yake yau Juma'a muna tafa da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya. A wani bincike da aka gudanar a wata ƙaramar hukuma a jihar Kano, an kama likitocin bogi sama da ɗari da talatin sakamakon yawaitar ƙorafe-ƙorafen da jama'ar yankin ke yi. Sani Ibrahim Faki na tafa da ƙarin bayani. Wani kwamiti da aka kafa karamar hukumar tudun wada da ke jihar Kano ya ce ya gano asibitoci da shagunan sayar da magunguna kimanin talatin waɗanda mutanen da ba su da alaƙa da aikin lafiya suke gudanar da su a faɗin ƙaramar hukumar. Kwamitin wanda shugaban majalisar karamar hukumar Alhaji Tijjani Matata ya kafa ya gano cewa daga cikin waɗanda suke gudanar da irin waɗannan asibitoci da ɗakunan sayar da magunguna har da wanda matakin karatunsu bai wuce na sakondare ba da wanda injiniyan wutar lantarki ne wasu kuma karatun da suka ba shi da alaƙa da aikin lafiya daga ciki binciken kuma ya ce daga cikin waɗanda aka kama ɗin har da wani wanzami na gargajiya wanda ba shi da masaniya akan abin da ya shafi harkar lafiya ta zamani irin ta asibiti. an kafa kwamitin ne sakamakon yawan korafe-korafe da aka ta samu a ƙauyuka da ke yankin ƙaramar hukumar. Binciken ya ce tun majalisar ƙaramar hukumar ta bada umarnin garkama waɗannan shagunguna da waɗannan asibitoci da ake kafawa ba bisa ƙa'ida ba domin ceto rayuwar al'umma mazauna yankunan. A cewar shugaban kwamitin Alhaji Abubakar Karafi ɗaya daga cikin waɗannan likitoci na bogi har kwayar cuta mai karya garkuwar jiki ya sanya wa ɗaya daga cikin marasa lafiyan da suka zo irin waɗannan asibitocin domin neman taimako saboda ba aikin shi bane ya bayyana al'amarin a matsayin abin takaici wanda kuma ya ce dole majalisar ƙaramin kuma ta ɗauki mataki a kai. Sani Ibrahim Faki kenan wakilin kafar Daily Trust a jihar Kano. Waɗansu bayan Allah sun bayyana mana irin taskun da suka shiga a hannun likitocin bogi. Wani da na yi hira da shi ya bayyana cewa sai da aka yi taron dangi aka yi karo-karo kafin a ceto rayuwarsa. sanadiyar bashi magani ba bisa ka'ida ba da wani likitan ƙarya ya yi. To sunana Faruk Ibrahim, kana magana da ni daga nan nasara lokar gannan tudun mutala. Eh akwai to gaskiya um, a lokacin da na taba zuwa da complain kan cewa ina gyatsa haka da ciwon ciki da ƙwarnafi da kuma ciwon baya bayana yana kamar rikewa to sai aka hada mun to gunguna. daga ciki dai na rike suna akwai ibuprofen, akwai diclofenic akwai kuma ruwan gishiri da siga to wannan magungunan da aka hada mun aka ba prescription da zan rinka shan su ya zana mun a jikin abin to na je na rinka shan wannan magungunan daga ƙarshe dai wannan ciwo sai ya rinka ba har na zo kamar wani kafin jini haka haka amma aman jini to sai aka yi ɗauke ni da gagga aka yi ni asibita to aka ɗauke ni aka yi ni can sai suka ce to ai su wannan magungunan ma ai ƙara wannan ciwon suka ce ai ciwon ke damuna ba wani ciwo ba ne ulcer to a takaice na yi jinya ta kai kamar ta sati uku sanadiyar shan waɗannan magunguna da aka baka sanadiyar shan waɗannan magunguna ba na jinya ta kai kamar ta sati uku abubuwan da aka kashe da ke gaskiya ba kaɗai na kashe ba ba zan a takaice dai ba zan iya cewa nawa ne aka kashe ba wato abin sai da ya kaga kenan kusan an yi taron dangi akan rashin lafiyar taka yauwa na kashe aljuna matata ta yi ƙoƙarinta sai kuma a haka dai kamar gidanmu da kuma haka dai abokan arziki ma dai sun yi ƙoƙarin Allah ya kyauta. Mun ji ta bakin wani da aka hallaka musu mahaifi. Ibrahim. Mm. Abin da ya faru shi akwai wani yayan mahaifinmu akwai lokacin da yi accident ya yi hatsari. So mm. sai samu matsala to wani tudu wani gangare da ya kasance baya iya yin bacci. To da baya iya yin bacci akwai wani wanda shi ma yana daga cikin yan uwa yake ganin akwai kamar agajin da ya kamata a ce an ba shi wanda likitoci wasu ba shi ba. Mm. To shi ne je ciwo allura wanda yake tunanin in ya yi masa za ta iya sa shi bacci shi ya masa wannan allurar wanda daga sani ta bacci na ga tsawon kwana biyu ne ko uku. Yana bacci bai tashi ba. Yana bacci bai tashi ba. Mm. Da ya tashi kuma sai tashi ba ya kai. Mm. To yanzu ya rasu da sentry kuma har rasuwarsa ya kai. Hmm. Shi wanda ya je siyo maganin a matsayin wanda ya san ya karanta ya yi karatun likita ne ko kuma karatun pharmacist masu ba da magunguna? A'a, bai yi wannan karatun ba. Asali ma shi gyaran agogo yake. Hmm. In gaba ma alaka tsakanin abin da yake yi hmm. da kuma aikin da yake na likitan a wancan lokacin. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twittercom slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma Tuning Radio. Har wa yau ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3 sai Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a Gombe a kan mita 97.3. barkanmu da dawowa. Mun tuntuɓi ƙungiyar likitocin Najeriya, amma kafin nan ga Salihu Makera editan jaridar Aminiya da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar mai fita kowace Juma'a. Ta babban labarinmu na wannan mako ya taɓa mutum bakwai ne da za su iya sauya Najeriya a shekara ta da da ashirin uku, wato bana kenan. Sai kuma labarinmu na biyu rabin zango yadda rashin sababbin takardun kuɗi suke jefa jama'a a cikin fargaba. Akalla an yi rabin wa'adin da aka ɗiba amma ba a ganin kuɗin akwai rahoton da ya ce ana samun harƙalla wajen karɓar canjin kuɗin a bayan fage sannan kuma wani masani da muka tattauna da shi ya ce ga dukkan alamu bankin najeriya cbn bai shirya wa labarin da kyau ba sai kuma labarin wata yarinya wadda tana cikin tallatai ka masalla aka ɗauki hotonta aka sa a facebook ba a sani ba ƙarshe kuma ya abin ya zama ta alheri da mutane suka ɗauki nauyin haɗa mata gara da sauransu sai kuma tseren shiga asarok al-mustapha na hannun daman abacha da ke son haye kujerar buhari akwai kuma gwarzon armenia shekaru 2022 sai kuma bayan shekara 16 kawo sumaila na yankurin kwace kujerar sanata daga kabiru gaya goyon bayan obi obasanjo ya kaɗa hantar pdp da apc sai dai kuma ya samu martani daga mutane misali bugaji ya ce hana shi ta zace ne ya rusa tasirinsa sai kuma bola jakin mai yake cewa ya ci zamaninsu don haka ya kyale saura su ci nasu yayin da apc ta ce kuma ko kansila fa bai da tasirin da zai samar da shi kuma pdp ta ce ai wannan ra'ayin kansa ne ba na jama'ar kasa ba sannan akwai labarin da ke cewa abin da ya sa aka tuɓe bello kirfi daga sarautar wazirin bauchi dash kuma yasa ta ajiye mukamin kwamishina akwai labarin har mamudin da aka yi tsohon gwamnan jihar imo sai kuma bokan da ya mutu bayan ya lalata da matar fasto yayan bindiga da suka harbe likita yana cikin duba marasa lafiya a asibitinsa sai hasashen da muka yi a shafinmu na a dandalin nishadi game da abubuwan da ake sa ran su faru a Kannywood. Sai kuma wata sabuwa da muka ruwaito Aminu Ala ya janye daga takara jami'ar ADP. Waɗannan suna daga cikin labaranmu na cin gida Najeriya. Idan muka leƙa ƙasashen waje kuma akwai labaran ɗaure 'yan majalisar dokokin Senegal guda biyu da aka yi saboda sun doki wata 'yar majalisa mai juna biyu. Akwai kalaman Papa Benedict na sha shida na ƙarshe sai sojan Uganda da ya kashe abokan aikinsa uku a Somalia akwai kuma harin jirage marasa matuka da aka kai wa birnin kim na kasar ukraine sai kuma hasashen matsan tattalin arziki da zai shafi kusan biyu bisa uku na kasashen duniya sannan kuma hamshakan masu kuɗin duniya sun tafka asarar naira tiriliyan 518 a ƙarshen shekarar ta gabata inda Elon Musk mai Twitter ya rasa naira tiriliyan 156 kadai fiye da rabin dukiyarsa. idan muka je alajabi kuma wani dan argentina ne mai zane-zane yana sayarwa a kan takardu ya koma yin zane a kan takardu kudin kasan saboda faɗo da jesu sai kuma wata jaka da ta ɓace shekara hamsin da hudu da aka gano a kwanan nan kuma aka gano mai ita sannan kuma likitocin dabbobi sun ciro kullallun gashi har talatin da takwas daga cikin wata kyanwa don su ceto ta a bangaren wasanni kuma mun yi ta'aziyar fela ne sarkin kwallon kafan duniya sannan muka ɗora da labarin ko ronaldo zai sa a fara kallon ƙwallon saudiya waɗannan su ne wasu daga cikin labaranmu na wannan mako. to madalla ga bilkisu ahmed da martanin ƙungiyar likitocin najeriya. sunana sakina mustapha ni ne DSC medical and dental council of nigeria. to madalla muna so mu yi tambaya ne akan me yasa ake yawan samun likitoci bogi wato likitocin da ba na kwarai ba sun yi karatun likitoci ba ne kuma ake yawan samun su kwanan nan an kama wa'ansu da yawa kusan ɗari da wani abu a Kano me yasa ake samun irin yawan su a ƙasar nan ba abu ɗaya bane wanda aka faɗa akwai external akwai internal mm. external ne waɗanda suke ba su yi ma je makarantar ba misali mm. da internal ne su masu waɗanda kamar kana su yi uh, lab scientists, uh, nurses, and some other medical assistants, even even uh, hospital attendants. Wato masu kula da marasa lafiya masu ba likitoci ba a cikin asibiti. Ah. Mm. So, amma kin san kowa rashin rashin sani mutane cikin gari, kowa an ga yana aiki a asibiti za ce likita. Mm. So, su mutane kuma sai su ɗauki wannan advantage su je suna ta abin ga mutane. cutar mutane. Mm. To wane jan hankali za ku yi da irin wa'annan masu fitowa su tsaya akan su likitoci ne har suna ba da magani suna yin abubuwa wasu ma har zuwa feɗa mutane yi wato yin tiyata. Ya eh, haka ne kin san yadda act namu abin da ya ba mu izinin aiki dokanmu mm. bai ba mu izini mu je mu kama su mu ya. ma mun kama su mun same su Ba za a kai su ne garin yan doka da yan sanda mm. kuma an gama mu ba yadda mu za mu yi masu wani abu don dokanmu bai ba mu izinin nan ba shi yasa. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan na Bilkisu Ahmed da Sani Ibrahim Faki da editan shirin Sagir Kano Sale sai daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.